This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 13 da Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma Nomar, su ko masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe ta voa hausa.com da kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum ibrahim almasi garba ne da bello gradanci da sauran abokan aiki muke yi muku marhaba lale a shirinmu na wannan lokaci to kafin jin ci gaban abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai To za ku ji cewa yau Juma'a dakarun ƙasar Turkiyya suna sintiri kusa da kan iyakar ƙasarsu da ƙasar Siriya bayan wani mummunan harin da aka kai wa Turkiyya a farkon wannan mako. Sannan kuma za ku ji cewa 'yan sandan Isra'ila sun kashe wannan Amurka bayan da ya buɗe wuta a wani otel da ke harabar wata otel ta bakin gabar Bahar Maliya a birnin Eilat har mutum ɗaya ya rasa ransa. Sannan kuma kotun koli a ƙasar pakistan ta baiwa gwamnatin kasar karin lokaci domin shirya wasikar da za ta nemi jami'an ƙasar switzerland su sake buɗe tuhumar cin hanci da ake yi wa shugaban ƙasar pakistan ɗin to madalla da yake yau juma'a ce kabiru fage na tafar da shirin musulunci tushen rayuwa to amma sai an ji fashin baki game da umarnin da shugaban najeriya ya bayar na a sake duba batun yankin bakasi da ake takaddama a kai za a kuma ji cewa yanzu dai gwamnatin saudiya ta yarda tawagar najeriya karkashin jagorancin kakakin majalisar wakilan najeriya ya tafi wato ta tafi saudiya don bin diddigin matsalar maniyyata aikin hajji mata da ake zargi da tafiya ba tare da muharramai ba za a kuma ji fashin baki kan shawarar da wasu 'yan najeriya ke bayarwa cewa a cire batun ɗan ƙasa daga kundin tsarin mulkin najeriya Yanzu kam sai a gyara zama don a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau Juma'a dakarun ƙasar Turkiyya suna sintiri kusa da kan iyakar su da ƙasar Siriya bayan wani mummuran harin da aka kai wa turkiya a farkon wannan mako. dakarun turkiya sun fara sintirin ne bayan ruwan alburusai da suka kai wa wasu kafofin siriya kuma majalisar dokokin turkiyya ta ba da izinin saka sojan kasar a kan damarar yaƙi a tsallaken iyakarsu idan ta kama turkiya ta fara ruwan alburusan ne bayan wani hari da aka kai wa wanda ya samu asali daga tsallaken iyakar kasar ga garin akasele har ya yi sanadiyar mutuwar 'yan turkiya farin hula guda biyar jiya alhamis ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da harin da aka kai wa aka sale ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni wanda ya samu asali daga tsallaken iyaka tun bayan farawar rigingimin siriya na wata goma sha takwas kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ce al'amarin ya nuna irin mummunan sakamakon da tashin hankalin na siriya yake da shi ga makwabtakanta dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali a shi wannan yanki firaministan Turkiyya recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiya ba ta da niyyar fara yaƙi, amma ƙasar ta duk abin da ya kamata ta yi domin kare iyakokinta da mutanenta. 'Yan sandan Isra'ila sun kashe wani ɗan Amurka bayan da ya buɗe wuta a wani otal da ke harabar wata otal ta bakin gabar Bahar Maliya a birnin Alet har mutum ɗaya ya rasa ransa. Jami'ai sun ce ba Amurken ɗan shekara ashirin. ya saci bindiga ne daga wani jami'in tsaro sannan ya harbi wani ma'aikacin otel ɗin wanda ya mutu nan take 'yan sanda sun ce mutumin ya buɗe wuta ne a cikin wato wajen dafa abinci yayin da 'yan sanda ke ƙoƙarin yin sulhu da shi daga bisani kuma ya buɗe musu wuta amma sai 'yan sanda suka harbe shi har lahira 'yan sanda ba su bada dalilin da ya jawo harbe-harben ba. amma rahotanni sun nuna cewa maharbin ya taɓa yin aiki a otal ɗin kuma ya san mutumin da ya harbi. To, kuna shan labaran duniya ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kotun koli a kasar pakistan ta baiwa gwamnatin kasar karin lokaci domin shirya wasikar da za ta nemi jami'an kasar switzerland da su sake buɗe tuhumar cin hanci da aka yi wa shugaban kasar pakistan ɗin yunkurin babban kotun yau juma'a ya baiwa gwamnati har zuwa goma ga watan oktoba da ta yi shawara da prime minister raja pervez ashraf domin yin bitar wani sashe a wasikar wanda yake tuhumar shugaba asif alizardari. Mai shari'a Asif Sa'id Kosa ya ce an kusa yanke shawara dangane da shi wannan kazafi. A farkon wannan shekarar ne, kotun ta samu tsohon Prime Minister Yusuf Raza Jilani da laifin kin neman Switzerland da ta sake buɗe maganar kuma har yi sanadiyar korar shi daga bakin aikinsa. Daga baya kuma, gwamnati ta amince akan rubuta wasiƙa ga hukumomin ƙasar Switzerland ɗin. lauyoyin gwamnati na tuhumar shugaba zardari da tsohuwar prime minister benazir bhutto da waɗansu ƙusoshin gwamnati da yin zarmiyar miliyoyin daloli ta bankunan switzerland ita miss bhutto wacce ita ce mai ɗakin shugaba zardari ta rasa ranta a kisar gillar da aka yi mata a shekara ta 2007 a shekarun da aka janye zargin da aka yi wa uh, mr zardari da sauran bayan wato da sauran bayan wani yarjejeniya afuwa da aka cimma a matan bayan nan kotun ta yi watsi da wannan yarjejeniya a shekara ta 2009 kuma ta yi kokarin buɗe tuhumar tun wannan lokaci shaidu sun ce wani ma'aikacin mahaƙar ma'adanai a ƙasar afirka ta kudu ya rasa ransa bayan da 'yan sanda suka harbe shi da alburusan roba da hayaƙin barkonon tsohuwa a dalilin ƙoƙarin tarwatsa 'yan zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a garin rustenburg da ke arewa maso yammacin ƙasar 'yan raji a wani mahaƙar sun ce 'yan sanda sun harbi ma'aikacin ne a wajen mahakar wacce mallakar 'yan amurka ne da ingila cikin dare kafin a wata wato cikin dare kafin a wata arangama tsakanin ma'aikatan ma'adanan da 'yan sanda wasu 'yan gwagwarmaya sun ce 'yan sandan sun yi amfani da alburusan gaske amma wasu sun ce mutumin ya mutu ne a bisa dalilin alburusan roba 'yan sanda ba su tabbatar da aukuwar hakan ba amma sun ce suna binciken rahotannin cewa an sami wata gawa a kusa da mahakar mahakar da ke rustenburg ba ta da nisa da mahakar lomnin da ke garin marikana wajen da 'yan sanda suka kashe mahaƙa guda 34 da ke yajin aiki a ranar 16 ga watan agustan bara baki ɗaya dai mutane 45 ne suka rasa rayukansu a dalilin mummunan yajin aiki na sati biyar a mahaƙar domin neman ƙarin albashi wata kotu a ƙasar burtaniya ta yanke hukuncin kyale wasu tsaffin 'yan kenya da su ci gaba da kai karar gwamnatin burtaniya dangane da tuhumar azabtar da wato azabar da aka gana musu a lokacin tawayen mau-mau na nuna ƙin mulkin mallaka 'yan kenyan guda uku waɗanda shekarunsu na haihuwa ke tsakanin saba'in zuwa tamanin sun ce dakarun birtaniya na mulkin mallaka sun yi masu duka kuma sun ci zarafinsu ta hanyar jima'i domin hana su tawayen a shekarun 1950 london dai ta yi ƙoƙarin wato ta kare ƙarar ta hana cewa an wato london ta yi ƙoƙarin ta wato ta kare karar tana cewa an riga an mika duk nauyin waɗannan tuhume-tuhumen ga gwamnatin kenya tun bayan 'yancin kai a shekarar 1963 bayan da aka yi watsi da tuhumar a shekara ta 2011 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji dai shugaban Najeriya Gola Jonathan ya ba da umarnin a sake nazarin hukuncin kotun duniya da ta mallakar wa ƙasar Kamaru yankin Bakasi da ake takaddama a kai. Don haka, ɗazu na tuntuɓi ƙwararren lauyan nan da ke garin Kaduna mai suna barista Yahaya Mahmud don jin kowane tasiri hanzarin na najeriya da ya zo a ƙurarren lokaci zai yi a shari'ance sai ya ce lokacin da aka yi kotun ta yanke hukunci an gaya ma najeriya cewa muna da shekara goma idan muna da wani sabon shaida wanda da ba a gabatar da shi a gaban kotun ba mu gabatar da shi don a sake bin san wannan shari'a shi wannan shekara goma shine sauran kwana hudu yanzu ya cika amma watan da ta wuce ina ministan shari'ar najeriya da ministan shari'ar kamaru sun yi taro inda suka jaddada cewa duka kasashe guda biyu sun yi da wannan hukunci na wannan kotun kasa da kasa kuma sun fara aiwatar da ita kuma za a su aiwatar da shirye-shiryen da ake yi haka ministan harkokin wajen najeriya da ministan harkokin wajen kamaru su ma sun jaddada haka lokacin da shugaba jonathan ya tafi majalisar ɗinkin duniya watan jiya shi ma ya kara jaddada da haka saboda ka abin da shugaba jonathan yi siyasa ce kawai saboda majalisar dattawa da majalisar kasa da mutanen bakasi su sun ce ba su yarda da wannan hukuncin ba saboda haka siyasa daban shari'a daban a gani na sun yi siyasa ne kawai ko ba umarni ya bayar cewa a sake buɗe maganan ba cewa ya da kwamiti su ba shi shawara shi ya kamata mu je mu sake shigar da kara sauran kwana hudu a haka. Hmm. To ranka ɗaya tun da ike kamar yadda ka ce siyasa ce kawai kuma gashi dai wa'adin na dab da cika. Shin kana ganin kenan dai ba wani tasiri da wannan mataki zai kawai an yi ne don a burge wasu 'yan Najeriya? Kwarai kuwa an yi ne don a burge 'yan Najeriya kuma kada a ce majalisun ƙasa sun yi yaƙi kada kuma mutanen ba kasu ce sun gaya mashi yaƙi wani abu a kai. amma abin da aka shekara goma ba a yi ba ba a samu shaidan ba lokacin ba a nemi kotun ta sake bin ba a sun magana ba kasan ba za a yi ba cikin kwana uku hmm. bayan rikin mutunci a ciki akwai ma abin da zai iya jawo mana matsala na harkar diplomasiya ta yaran kai din a ai idan kotun ta yanke hukunci kasashe suka ce sun yarda hmm. har aka fara aikatarwa sannan ku zo daga baya ku ce a ku ba ku yarda ba ai wani matsala ne wani na diplomasiya matsala ce babba kuwa to tunda ike abu ne da ke a shari'ance kuma wa'adin na dab da cika ne bai cika ba saura kwana hudu kana ganin idan aka yi marmaza aka har hada komi aka kai gaban kotun kafin ko da awoyi ne kafin cikan wa'adi ba za a saurari najeriya ba kana saurara amma muna da wani hujjan don dokan kotun ta ce ne sai kuna da wani shaida hmm. wanda da ba ku gabatar da shi ba kayan yanzu wanda ya gaya maka cewa ba shirin da za ba gabatar da shin ba matsala kawai guda ɗaya shi ne tun da tsarin mulkin najeriya oh. ya ce muna da jihohi talatin da shida da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu lokacin da obasanjo aka yi wannan shari'a da sai je majalisar kasa ya gaya musu sai su kudurin sun yarda don a cire bakasi daga cikin tsarin mulki ne kawai ba a yi ba oh. amma wannan ba hujja ba ne ga wancan kotu sakacinmu ne kawai wannan. To, shin banda bin kan wannan batu ta shari'a eh, musamman a matakin ƙasa da ƙasa, kana ganin akwai wata hanya kuma ko ta diplomasiya ko ta zamantakewa da za a luma wannan al'amarin ganin cewa su mutanen bakasi sun gwammace zama 'yan Najeriya a maimakon zama 'yan kamaru ke cewa? Ban ki maka kila akwai hanyar ta diplomasiyan ba, amma tun da aka shekara goma saura wata kwana hudu kuma ba a bi ta ba bai tsamani ana iya binta ba yanzu. sai kuma batun matsalar mata maniyata ake haji da ake zargi da rashin muharramai wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana da rahoto daga saudiya cewa a yanzu dai kasar ta Saudi ta amince tawagar Najeriya karkashin jagorancin kakakin Majalisar Wakilai Tambuwar ta je don a Ghana. Kakakin Majalisar Wakilai da shi da tawagarsa za su tattauna da mahukuntar kasar Saudiya akan matsalar muharrami ko namijin visa wadda ya jawo har aka mayar da mata maniyyata sama da dubu ɗaya da ɗari biyar a cikin mako ɗaya da ya gabata. A baya-bayan nan ma mun samu labarin mayar da mata maniyyata daga jihar Sokoto. abubakar shehu bono shine jakadan najeriya a kasar saudi arabia to rahoton dai da na samu na kira ma sokoto da na magana da shi chairman na alhazai na sokoto ya ga man ah, alhazai tara ne aka dawo da su ba shirin ba wannan matsalar tana ɗaya daga cikin abin da sa muke son mu ga su jami'an shige da fice mu gaya musu idan aka zo da alhazai daga najeriya su kokari a zanki tantance mata da farko kafin maza ne dan cikas da muke samu wanda ke insha Allah za mu magana da su ki gaba za a samu matsalar cewa an tantance dukkan su maza sun fito sun bi matan ba don kar a samu matsala wannan insha Allah akwai bincike da na yi da ya nuna cewa wasu jihohi kamar daga kudancin najeriya ba su cika fuskantar irin wannan matsala ba ko kana da wani bayanin dalilin da ya sa haka kisan kowane wuri ko kuma kowane bangare yana da yake ciyar da al'amuran shi to har kirkira ko da zan mun samu jirgi daga jihar kaduna wanda yake alazannan sun kai wajen ɗari biyar da amma ba wata matsala sun fito ba samu wata matsala ba a yau din ma shi ma jami'in gwamnati da ke kula da ofishin jakadancin najeriya a Jadda ahmed umar ya ce sun gano bakin zaren matsalar yanzu muka samu labari cewa akwai wasu al'adun maza da suke zuwa da mata muharramansu idan sun zo nan airport sai su noke ko su dinga gudun su waɗannan matan da suke wa muharramai da wannan yana kawo rashin jin daɗi kwarai da gaske ko ya kama ka ko ya ci zarafinka dan ka taho kana wata um, uh, alhajiya ko mahajjaciya maharrami muna son mu tabbatar da mutane cewa muna nan a airport kuma mun sa ido a kai ko mun damu da wani al'amari kuma muna nan awa ashirin da hudu jirgin da ya zo muna sa ido so da Allah ana kira da su maza maharama in sun zo ba wata matsala ko kaɗan abu ne da ake yi ba kuma sabon abu ba ne kada su ji wani tsoro ko wata fargaba muna nan ba wani abu da zai same su insha Allah za su sun ce da wanda suka zo da su mata eh, sunan su ke da su ba tare da wata matsala ba. bana ne aka fara gwajin saukar da maniyata a madina kafin a fara aikin hajji saboda samun sauƙi a shige da fice da kuma rage cinkoso a filin jirgin saman jidda a lokacin aikin hajjin madina dauda muryar amurka daga makka a ƙasar saudi arabia to a gaida madina kan wannan rigima ta zargin rashin tafiya aikin hajji ba tare da muharramai ba na tuntuɓi tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji ba bafarawa ko yaya su manya ke ganin wannan al'amari sai ya ce ai kamar da ce wannan abu ya riga ya auku amma ana iya dakatar da shi don saboda kamata a nemi mutane waɗanda ke da hulɗa hmm. da ita ƙasar saudi arabia ɗin ba ma sai an zo wato wannan shi ke sa muna ci baya a sha'anin shugabancinmu hmm. yau idan kai allah sa kai mulki a najeriya in ka ba wannan kujerar ko da kana iya taimakawa ga wani wuri inda ganin cewa wani an kasa shi zai iya taimaka a samu ci gaba ga abin da aka samu kanmu wannan ba yin wannan in da kayan mulki kai ka zan makiyin waɗanda suka gade ka saboda haka waɗannan shi ka kawo abubuwa duk ba za a ci gaba wannan karamin abu ne inda an samu mutanen da ganin cewa suna da hulɗa da mutanen saudi arabia ba wai ya kai ba kamar iri na an san jama'a suna ta bugo min cewa me yasa tunda ina da hulɗa da jama'ar Saudiya me yasa ban yi magana ba wannan abubuwa ina gaya ga musu cewa to dan banza a Hausawa na cewa dan banza mutum biyu ne da wanda an ka sa bai shiga ba da wanda kuma aka sa ya ki shiga saboda haka kamar dai da ni ce abin ne ya auku kuma ina ma waɗanda abin ya shafa bakin ciki ga abin da shafe su kuma ina roƙon ubangiji ya ba su lada aikin haji kamar yadda suka yi niyya wato bayan da wannan matsala ta auku shin ka gamsu da matakan da ake shirin ɗaukawa da ike an ce daga yanzu za a rinka sa ko da akalla muharrami guda ya rinka tafiya da mata shin kana ganin wannan zai warware matsalar kuko dai kana ganin kamata yi a wani abu fiye da haka wannan ta rage tsakanin hukumar alhazai da kuma gwamnatin saudi arabia wanda ba aiki na bane aikin su ne kamata su zauna su ga ya za a yi a gyara mm. wannan kuskure bai sake aukuwa ba. Mm. To an fara batun wato zaben shekara ta dubi da goma sha biyar. Wasu na ganin ai an yi riga malam masallaci wasu na ganin a'a lokaci ne da idace a fara wannan maganar. Shin menene matsayinka dangane da wannan? To ni ra'ayina har dai da ya dan arewa ne ko mai kishin arewa ina ganin ya yi sauri yanzu mu gare mu mu hara maganar dan takara wanda zai tsaya takarar shugabancin najeriya a mm. kowace jam'iyya kuma mm. abinda da a bisa kanmu yaya za mu yi mu haɗa kawunan mu a arewa aƙalla mu zama da kashi tamanin ko saba'in mana wuri guda mm. kamar yadda muka ga saura takwarorinmu na yi tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru bafarawa game da matsalar tafiya aikin hajji ba tare da muharramai ba kamar yadda ake zargi da kuma siyasar najeriya yanzu kuma bari mu koma gefe guda kabiru fage ya gabatar mana da shiri na gaba Jam'a masu mu assalamu alaikum maniyata aikin hajjin bana daga najeriya kan sun haɗu da wata sabuwar matsala da ba a taɓa zaton afkuwarta ba sai dai a yi fatan kada Allah maimaita mana amin. Kafin batu a kan aikin hajjin bana, musulmi a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar sun yi zanga-zangar nuna damuwa domin su nuna ɓacin ransu da hotunan ɓatunci na bidiyo da wani ba'amurki ya wallafa wanda yake batunci ga mai tsaya da amincin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dai yanzu zancen da ake yi hukumomin Amurka sun kama wannan mutumi suna tsare da shi har an gabatar da shi a gaban kotu yana fuskantar shari'a wakilinmu a maraɗi sha'ibu mani yana da ci gaban wannan rahoto ɗaruruwan mabiya ɗariƙar shi'a ne na jarin maraɗi maza da mata suka aiwatar da wata tahiyar jerin gwano ta lumana domin nuna juyayensu kan kalaman batanci da wani ba amerika ya nuna ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga jawabin malam suleiman isa yan gidan shi. cikin shekar da jina nan mu da ba da rayuwarmu da mutuncinmu don kare martaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma ba ya shahi kawai mu da muka yi wannan zagayen ba watakila wani zai ce to wannan wani mutane ne sai in ce sunan mu musulmi ko bayan zagaye a waɗansu tituna da ke nan birnin maraɗi zuwa fadar sultan ɗin katsinan maradi da tsohon marabar tribune na ji ta bakin waɗansu 'yan uwa musulmi inda suka bayyana cewa kamar haka mun huto ne mu nuna bakin cikin mu akan kamacin mutuncin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma musulmi ga baki daya kwa ba tare da cewa mun je mun cuci wani ba wannan shine dai a takaice mu nuna lalle manzon Allah yana da kima da daraja ga idanun mutane san saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban farin cikin abun na jin dadin sa an kare lami lafiya Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar to madalla tun farkon shekarar nan ta miladiya wato Dubu biyu da goma sha biyu, jami'ai da malaman islamiyya a najeriya ke kaiwa da komowa domin ganin an gudanar da aikin hajjin bana lami lafiya amma ina sai da aka haɗu da wata tangarɗa tunda har yanzu babu wani dalilin ma haka daga hukumomin da abin ya shafa domin mu fahimci inda aka dosa to za mu sake nazari ne da kuma sauraron wata babbar matsala da ke addabar maniyyata aikin haji daga Najeriya shekara da shekaru wadda Sheikh yusuf Sambo daga cikin zai mana bayani a kanta. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala nabil karim. Bayan haka al'ummar musulmi da ke iya sauraron mu a wannan fili assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To ina iya cewa an samu kamar ci gaba kaɗan. kasan al'adar mutane wajen harkar addini wato galiban yanzu bari in ma misali da wani abu idan ana wa'azi tsakanin magariba da isha'i idan ka leka cikin masallaci sai ka ga masu sauraren wa'azin ba su wuce sahu ɗaya ko biyu ba amma da zaran an kiran sallah aka ta da ikama za a yi sallah sai ka ga masallaci ya cika har waje wannan wata alama ce da take ƙara nuna mana mutane suna son ibada amma kuma ba su son yin karatu kuma ita ibada tilas sai an koye ta kafin a yi ta ta zama karɓaɓɓiya a gurin allah nan kusa-kusa malam mai ahalar yana cewa wala hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifihi ma'ana baya halatta ga kowane baligi mai hankali ya aikata kowace irin ibada har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin abubuwan an yi wani lokaci da aka ce a riƙa yin sikirinin ma'alhazai za ka iske mutum yana musulmi ka tambaye shi rukunan musulunci guda nawa ne bai sani ba farillan alwala guda nawa ne bai sani ba ka nemi ya karanta maka fatiha ma alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe bai sani ba amma kuma ya yarda ya yi noma na shekara goma ko ya sai da dabbobin shi guda shida ko kuma ya tara albashin shi na tsawon lokaci ko kuma na harkar kasuwancin shi na tsawon lokaci ya ganganta ya taso ya zo nan ƙasa mai tsarki da niyyar yin ibada alhali ita ibadan nan matukar an yi ta babu iliminta to ba karɓaɓɓiya ba ce a gurin Allah saboda haka babu laifi mutane suna ɗan ci gaba kaɗan amma dai abin da ya fi dacewa ita hukumar alhazai ta ƙasa da ta jiha da lokal gamman su ƙara ɗaukar ingantattun matakai daga lokacin da mutum ya zo ya biya kuɗi don tafiya aikin haji to ya zamanto tun daga wannan lokacin su ba shi shawara ya je ya nemi wani malami ya rika karatu sannan kuma ita kanta hukuma alhazan tun daga lokal gamman da jiha a tsara wata bita ta wani ayyanannen lokaci wanda akalla za a samu wata ɗaya ko biyu ko uku maniyaci yana samun wani orientation wata karantarwa wadda za ta taimaka masa na yadda hajjinsa za ta zama karɓaɓɓiya a gurin allah يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام To yanzu kuma ga Bello Galadanci da labaran duniya amma fa a takaice. To, kun ji cewa yau Juma'a dakarun ƙasar Turkiyya suna sintiri kusa da kan iyakar ƙasarsu da ƙasar Siriya bayan wani mummunan harin da aka kai wa Turkiyya a farkon wannan mako. sannan kuma mun kama ku cewa 'yan sandan isra'ila sun kashe wani dan amurka bayan da ya buɗe wuta a wani otel da ke haraba wata otel ta bakin gabar bahar maliya a birnin elat har mutum ɗaya ya rasa ransa sannan kuma shaidu sun ce wani ma'aikacin mahakar ma'adanai a ƙasar afirka ta kudu ya rasa ransa bayan da 'yan sanda suka harbe shi da alburusan roba kuma da hayakin barkonon tsoho a dalilin ƙoƙarin tarwatsa 'yan zanga-zanga da 'yan sandan suke yi a garin rustenburg da ke arewa maso yammacin wannan ƙasa wata kotu a kasar birtaniya ta yanke hukuncin kyale wasu tsofaffin 'yan kenya da su ci gaba da kai karar gwamnatin birtaniya dangane da tuhuma azabar da aka gana musu a lokacin tawayen mamau na nuna kin mulkin mallaka a ƙarshe kuma kotun koli a kasar pakistan ta baiwa gwamnatin kasar ƙarin lokaci domin shirya wasikar da za ta nemi jami'an kasar switzerland su sake buɗe tuhumar cin hanci da ake yi wa shugaban kasar pakistan ɗin. yunkurin babban kotun yau juma'a ya baiwa gwamnati har zuwa goma ga watan oktoba da ta yi shawara da Prime Minister Raja Pervez Ashraf domin yin bita wani sashi a wasiƙar wanda yake tuhumar shugaba Asif Ali Zardari. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da dare idan Allah ya kai muku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin in salama da ku ina taya Malam Magaji Ibrahim Dauda da matarsa Malama Salamatu murna saboda samun karuwar namiji. namiji. da suka yi ranar asabar ta gabata wanda kuma za a rada masa suna gobe asabar da karfe bakwai na safe a gidan mushan da ke kano allah ya raya ya kuma wato sa ya girma cikin tsoron ubangiji yanzu a madadin wato bello galadanci da ya ni gabatar da shirin da julie leathers creation wacce ta hada mana sauti da injiniyan mu ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai da dare idan allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.